ga watan tara watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan biyu meladiya dubu biyu da ashirin da shida yau kamar yadda sanarwa ta gabata za mu fara tafsiri daga suratul mujadala insha Allah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 والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة wannan sura tana da sunaye kamar haka na farko wanda shine tafi shahara da shi suratul mujadala ko kuma suratul mujadila mujadala alal masdar kalmar ta zama hausa mujadala ko ba kuma malam bahaushe ke cewa ba mujadala mujadila kuma bi kasrin dali ismu fa'il ne mana surar wannan mata da ta yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan al'amarin mai gidanta za mu ji me ya faru an ta zo ta ja ba wai jayayya take na cewa ba ta yarda da wato abin da annabi ya faɗa ba a tana kuka ne dangane da abin da shi mai gidan za ta yi mata wasu malaman na kiranta da suna na uku shine suratu qad sami Allah suratu قد سمع الله sa'annan an rawaito kuma daga ubayyu ɗan ka'ab jagoran alaran momin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kira ta da suna suratul ziha surar zihari ba dan komai ba saboda abin da ya zo a cikin surar na wato wannan zihari wanda surar ta fara buɗewa da wannan hukunci na zihari wannan sura madaniya ce ma'anar madaniya wato ta sauka ne bayan ijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina har ma wasu daga cikin malamai sun hakaito ijma'in malamai akan haka kamar al'imam ibn atiya a tafsirinsa ya hakaito cewa malaman tafsiri sun yi ijma'i akan cewa surar madaniya ce mana ta sauka ne bayan ijira sai dai imamul qurtubi shi a cikin tafsirinsa al-jami' li ahkamil qur'an ya hakaito magana daga asa ɗaya daga cikin tabiya cikin malaman tafsiri yana cewa ayoyi goma ne na farkon surar kaɗai madaniya amma ragowar ayoyin surar makiya sai dai magana mafi tabbaci shine surar gaba ɗayanta madaniya kuma dama surori madaniya abinda suka fi wato karkata zuwa gare shi shine bayani dangane da hukunce-hukunce na shari'a kuma ita wannan sura ita ce sura ta ɗari da uku a jerin saukar surorin ƙur'ani a gurin tabi'i jabir ibn zaid abu sha'ata ta sauka bayan suratul munafiqin kuma kamun suratul tare. wannan sura tana da ayoyi ma'ana yawan ayoyinta ashirin da ɗaya a gurin al'imamu nafi al-madani da abdullahi ibn kasir al-makki tana da ayoyi kuma 22 gurin al-imam ibn amir al-shabi da abu amru ibn al-ala al-basri da kuma qurra'ul kufa guda uku asim da kisa'i da hamza mana a gurin waɗannan qurra ayoyinta 20 da ma'ana biyu ne babban manufar abin da sura za ta karantar da mu babbar manufar da sura za ta karantar da mu abubuwa ne da basu guda uku ba na ɗaya bayanin hukuncin zihari da kuma ruguza abin da ya kasance na zihari ɗin a lokacin jahiliya abu na biyu sura za ta tona asirin munafukai da bayanin batan da suke kai da maganganun da suke faɗa munana da ayyukan da suke aikatawa su ma waɗanda suke masu matuƙar muni sai abu na uku surar za ta ambata masa mana wani ɓangarori na laduba wanda ya kamata musulmi ya ladabtu da shi dangane da manzan Allah sallallahu alaihi da kuma laduba wanda ya kamata musulmi ya sukuntu da shi dangane da mu'amalarsa da 'yan uwansa musulmi a dunkule waɗannan su ne manyan manufofi guda uku da sura za ta karanta da amma a dunkule babban abin da surar take koyarwa su kuma abubuwa ne kamar guda bakwai abu na farko surar tana za ta yi bayani akan wannan mata da take ja take mu'awara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sha'anin mijinta da ya yi mata zihari da kuma bayanin hukuncin wannan zihari din yanzu a musulunci da kafarar da take tattare da zihari abu na biyu da sura za ta koyar shine bayanin waɗanda suke fito na fito da umarnin Allah da manzansa da kuma bayanin mummunar makomarsu duk wanda ke fito na fito da umarnin Allah da annabi makomarsa ba ta kyau Allah ke yashe mu abu na uku surar ta yalwata bayani da tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala saninsa ya yalwaci komai yana da sanin komai cikinsa da bansa ba don komai ba saboda shi sami'un ne kuma alimun ne babu wani abu da zai kuya gare shi domin za mu ga inda Allah ke tabbatar da cewa in mutum biyu suka kuya suka gana shine na uku su in su uku ne shine na hudunsu ƙasa da haka ko sama da haka ma dai duk inda suke Allah ta'ala yana jin me suke yi kuma zai ba su labarin abin da suka aikata kaga wannan yana nuna yalwar ilimin Allah ta'ala abu na hudu sura ta yi magana kan ganawa ya ya kamata musulmi ya gana da ɗan uwansa wace ganawa ce ta halatta wace ganawa ce wadda bata halatta ba sura ta mana bayani dalla dalla dangane da wannan ganawa ɗin abu na biyar bayanin wasu daga cikin laduba na gurin zama idan an zo majalisa ya kamata a zauna wane irin zama ya kamata a yi me ya kamata a kiyaye a majalisa mana kaga matasa masu cambobi kenan ya ya kamata an zo can ma a zauna ya ya kamata a yi duk wanda ta wuce a bita da kallo ko ya abin yake sura za ta yi mana bayani sa'an nan abu na shida sura za ta yi magana dangane da wasu daga cikin sifofin munafukai da abokan gurbinsu ma'ana aminansu masoyansu daga cikin yahudawa da kuma sura za ta yi bayanin yadda suke rantsuwa a kan ƙarya da Allah su kira sunan Allah su rantse da shi amma bisa ƙarya da kuma yadda suka manta da ambatan Allah baki ɗaya da bayanin mummunan makomarsu akan haka sai abu na ƙarshe da sura za ta tattauna a kai shi ne ta cike da yabo ga masu imani da kuma bayanin siffofin masu imani da kuma yadda makomar masu imani za ta kasance makoma wadda take kyakkyawa Allah ka sa muna daga ciki bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wata'ala ya ce kad sami Allah haƙiƙa Allah ta'ala ya ji qaulan lati tujadiluka ya ji magana ko zance ko kalaman wannan mata da take jayayya da kai fi zaujiha dangane da lamarin mijinta dangane da sha'anin mai gidanta wa ta ila kuma tana kai kukanta izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana ce wallahu yasma'u tahawurakum Allah maɗaukakin sarki yana jin irin ma'awarar da kuke yi kai da ita ya kai annabi inna Allah lallai Allah maɗaukakin sarki sami'un mai ji ne basirun mai gani ne mana ya ji maganar da ta yi ya ji mu'awarar da kuka yi ya ji tattaunawar da aka yi kuma yana ganin ku sababin sauka wannan aya shi ne wannan mata da Allah ya tabbatar da cewa ta zo ta yi jayayya da annabi domin imamun nasa'i ya fitar da hadisi cikin kitabun talaq da ibn maja a cikin mukaddimarsa shi ma daga urwa ɗan zubair daga na aisha Allah ya kara mata yadda na na aisha take cewa tabarakallazi a sam'u Na aisha take tarin alkhairi da tarin albarka su tabbata ga Allah ta'ala wanda jinsa ya yalwaci komai ya yalwaci ko'ina shi ne wasu a sam'uhu shi mana alkhairai da albarka ta tabbata ga Allah wanda jinsa ya yalwaci komai ta ce inni la'asma'u kalama kaula ibnatu sa'alaba ana ta ce ni fa ina jin maganar wannan matar da ta zo gidan annabi domin a ɗakinta ko a ɓangaren ta aka tattauna ta ce ina jin maganar tata sunan matar Sa'ulatu bintu sa'alaba wa ya yakfa alayya ba'du ta ce ni da nake ma ɗaki sanda annabi suke magana da matar wani ɓangare na zancen na ji amma wani ɓangare ban ji ba ban ji da kyau ba ta ce amma shi Allah a saman sammai bakwai ya ji shi za ta ce albarka ta tabbata ga Allah wanda jinsa ya halwaci komai wa kuma alayya ta ce, wani zancen ya ɓoye gare ni ban ta ce wa iya tashtaki ha ita ta kawo kukan mijinta ne ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ta kawo karansa gurin manzon Allah wa hiya na ji tana cewa ya rasulullah ya zala kala shababi ya cinye ƙuruciyata da samartata ma'ana lokacin ina budurwa matashiya bai faɗa min wannan kalmar ba sai da ya bari yanzu na girma abinda mata ke cewa tun da jajayen sawuna bai faɗa min wannan ba sai da ya bari yanzu girma ya fara zuwa min ma'ana na girma sosai sannan zai faɗa min wannan maganar shine ma'ana akala shababi ya cinye kuruciyata wa nasartu lahu batni yace kuma na fitar mata abin da ke ciki na ma'ana ta hai masa ta haifa masa 'ya'ya. hatta idza kabira sinni sai da ya bari shekaru na sun ja wanka a waladi kuma yanzu na daina haihuwa za'ara minni sai mun zai ya kalle ni ce baya na yayi kama da na babarsa sai manzala ya ce da ita to fa ba aure tsakaninku saboda a lokacin jahiliya tun kamun zuwan musulunci idan miji ya faɗa ma matarsa irin wannan kalmar to aure ya aramta gare su har abada in ya ce bayan ta irin na babarsa an ce alayya ka za'ari ummi to babu aure tsakaninsu har abada shi sanya da annabi ya ce mata fakin haramta gare shi ba aure domin zuwa wannan lokacin wani sabon hukunci bai zo ba sai ta ce Allahumma inni ashku ilaika ta ce ya Allah gani na kawo kuka na gurinka ka share min na shi zana na shafi ce jin Allah ya yalwaci komai Allah ai ya ji ta kuma ya share mata hawayenta ta ce Allah gare ka nake kai kuka na kana na Aisha ta ce fa ma bara hatta zala jibrilu alaihi salam ba ta bar gidan annabi ba sai ga jibrilu alaihi salam ga jibrilu ya sauko gurin manzon Allah nan da nan aka ga manzon Allah ya canja alamun wannan wa'ayi na zuwa sai ga ya canja sai ga jibril ya sauka bi haula il ayat da waɗannan ayoyi Allah ma dan ya tabbatar ya ji sai ayat ta bude da tauhid Allah ya ce kad haqiqa tabbat, dahir, sami Allah haqiqa Allah ya ji kaulan lati tujadiluka zancen matan nan da take jayayya da kai kaga ashe jayayyar ba wai faɗi in faɗa ba ne annabi ya ce ba aure ta ce ya za a yi sai da aka kaza Akai kaza ya banne sai da na tsufa sannan zai faɗi wannan me yasa ta ina ƙuruciya ta bai faɗa ba annabi ya ce ba aure bi tsakanin shine ma'ana jayayya shine ma'ana Allah ya ce haƙiƙa ubangijinka tabbas ya ji batun wannan mata ita ce khawlatu bintu sa'alaba wadda take jayayya da kai fi zaujiha dangane da mijinta mijinta kuma sunansa aus ibnu sabit wa tashtaki ila Allah Allah yake kuma gashi ta kawo kukanta zuwa ga Allah domin a hadisin ta ce Allahumma inni ashku ilaika ya Allah ni ina kai kuka na gurinka shi yasa sai Allah ya ce wa tashtaki ila Allah ta kawo kukanta ga Allah a share mata awaye kuma Allah ya share mata awaye wallahu yasma'u tahawurakum Allah subhanahu wa ta'ala yana jin muhawarar da kuke yi tattaunawar nan da kuka yi da muhawarar da kuke yi duk Allah ya ji inna allaha lallai Allah wallahu inna allaha lallai Allah ta'ala mana Allah mai ji ne mai gani ne sami'un mai ji ne ga abin da kuke faɗa da tattaunawa da mu'awarar da kuke yi basirun kuma Allah yana ganin da abin da ya gudana wannan aya ta farko tana nuna mana cewa Allah yana amsa roƙon bawa maji roƙon bawa ne sai dai idan bawan yana ganin kamar Allah ba zai amsa masa ba domin ita da ta yi yaƙini sai Allah ya amsa mata shi ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yustajabu li ahdikum ana amsa roƙon ɗayan ku malam ya ajal mutukar bai garaje ba me garajen idan ga ganin kamar ba za a yi ba ya ƙulu ƙadda auto falafius ta jabi na roƙa ni ban ga an amsa min ba to in yi irin wannan ba za a amsa masa amma idan ya roƙa da kyakkyawan niyya da sakankan cewa Allah zai yi shi kuma Allah zai amsa masa kuma Allah zai kama ɗauki kamar yadda ya kawo wa wannan baiwar Allah ɗauki kaga da ta miƙa lamarin ta ga Allah sai Allah ya kawo mata dauki ya yayi mata sa'an nan a nan za mu ga Allah ya siffantu da wasu sifofi guda biyu wanda ya hade su guri ɗaya anan sami'un basir sami' yana nuna Allah yana jin komai duk abinda ka furta ya ji kai ba ba wai ka furta ba har abin da ranka ke sakawa Allah ya sani wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu hakika mun halice dan adam Allah ce mun san abin da ba ta zuciyarsa ko ransa ke sakawa dan me wala anu aqrabu ilayhi min ablil warid Allah ya ce mun fi kusanci da dan adam fiye da wannan jijiyar da in an yanke ta shi kenan ba dan adam to mun fi shi kusanci da wannan jijiyar ta jikinsa sa'an nan basirun Allah yana gani wanda ya nuna duk inda ka shiga ka aikata wani abu Allah yana ganin ka wanda da yasa luqmanu yake gaya ba ɗansa yace ya bunayya inna a in taku mithqalu abbacin min fata kun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ci bi Allah ka zani ɗana dukkanin abin da za ka aikata ko ka faɗa ko menene ko da wannan abin kwatankwacin ƙwayar komayya ce ƙwayar zarra ta kasance cikin dutse ma'ana da za ka zaga dutse ka shiga ciki ka ƙulla abin da za ka ƙulla, ka furta abin da za ka furta ko a wani guri a cikin sabbai ka ɓuya ko a wani wuri cikin ƙasai ka ɓuya ka yi ka gama yin abin da za ka yi ya bi Allah sai Allah ya zo da abin. wannan sifofi guda biyu na ubangiji sami'un basir suna nuna mana muraƙabar Allah bawa ya zama mai muraƙabar ubangiji mai ce ce muraƙaba ne ka zama kana tuna cewa Allah na tare da kai idan bawa yana hararo wannan to zai rage tabargaza zai rage barna domin daga sanda ya zo zai aikata wani abu sai ya tuna fa Allah yana gani na yana ji Allah yana tare da ni a ya kamata ya ji kunyar Allah sai ya haƙura ya bar wani abu wannan zai taimaka masa ya zama mutumin kirki kaga a nan ƙarar wannan baiwa Allah da ta kai kukan Allah ya ji ta ya amsa mata shi ya sanya ma ya cike da waɗannan sifofi cewa mai Allah ta'ala mai ji ne kuma Allah ta'ala mai gani ne ya ji muhawarar da kuke aikatawa sautinta da naka ya kuma gan ku lokacin da ake tattauna duk abin da ake tattauna shi Allah ya ne الذين يظاهرون منكم نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور bayan Allah ta'ala ya tabbatar da cewa ya ji mu'awar da ta gudana tsakanin annabin rahma da wannan baiwar Allah kaula bintu salaba da kuma cewa mai ji ne shi mai gani zai share mata wannan awaye da ta kawo kuka gare shi sai Allah ya biyo baya da bayanin hukuncin wannan matsala ta zihari zihari ne miji ya ce da matarsa an ce alayya ka zahari ummi ke fa guri na bayan ki kamar na babata ne to idan miji ya faɗi wannan da a lokacin baya ba aure tsakaninsu har abada shi sa wannan baiwa Allah ta ce sai ta kai wa Allah kuka sai kuma Allah ya saukar da hukunci a wannan aya ya canja wato wannan hukunci din anan sai Allah ya fara da bayanin hukuncin ita wannan kalma ta zihari Allah ya ce allazina yuzahiruna minkum Allah ya ce waɗanda sukan yi zihari ga matayensu cikinku, mana suka siffanta su da cewa bayansu irin na mahaifansu ne, Ma'ana da nufin su haramta waɗannan mata nasu gabarinsu Allah ta'ala ya ce ma hunna ummahatuhum ma hunna ummahatihim Allah ya ce to su waɗannan matan nasu ma hunna ummahatihim ba fa iyayen nasu ne na hakika ba wannan mata taka da kace bayanta irin na babarka ai kawai faɗa kai amma ba ba mata ka bace shi sa Allah ya nuna wannan maganar ko wannan zancen zancen banza ne kenan bai da tushe domin wanda ka siffanta ai ba ba baka bace a haƙiƙa ma hunna ai ba su ne ummahatihim iyayen nasu mata ba suwaye iyayen nasu sai ce in ummahatuhum illa la'i waladnahu ba kowa bane iyayen nasu sai waɗanda suka haife su kaga anan in anan ta zo ne bi ma'anan nafi in ummahatuhum illa allahi waladnahu ka'ida duk inda in ta zo kuma istisna'i da illa ya biyo bayanta to nafi take nuna wa korewa take nuna da inda hal da ita kanta ma din shi sa wani yake cewa wa in wa hal wa ma li nafin uddaha idza ataka harfu illa ba'da wannan kaida ce in hum illa yazunnun ma hum illa yazunnun hal hum hal yanzuruna illa sa'a ma yanzuruna illa sa'a kaga nan in ummahatuhum ay ma ummahatuhum illa allati waladna ba kowa ne waɗannan iyayen nasu ba ba ce waɗanda suka tsuguna suka haife shi kina wanda ta tsuguna ta haife shi ita ce babarsa amma wannan da ya kamanta ta ba ba ba a haƙiƙanin lamari kawai faɗa yi yana ce wa'innan lallai su waɗannan ne masu siffanta matayensu da iyayensu mata la na munkaran min alqawl suna faɗin wata mummunar magana a bar ƙyama wa zuran kuma suna faɗin ƙarya domin shi da ya faɗa ya san ƙarya ya faɗa don me ya san dai wannan matar baba ba su ya faɗi mummunan magana ita kuma ta zama mummuna saboda kwatanta matarsa da ya yi da babarsa kaga duka abu biyu sun tabbata la yaquluna munkaran min alqawli Allah yake suna faɗin mummunar magana me yasa ta zama mummuna kwatanta wannan mata da yayi da mahaifiyarsa kaga mummunar magana ce abu ne wanda bai kamata a yi ba tunanin haka wani kamata yi ba sannan wazuran kuma ƙarya ya faɗa saboda wannan ɗin ne ba ba su ba ina fata gani amma saboda Allah ta'ala mai afuwa ne duk taɓargazar da mutum ya yi sai Allah ya buɗa masa ƙofa sai Allah ya ce wa inna Allah lallai Allah maɗaukakin sarki afuwun sarki ne mai yawan afuwa da rangon zakurun mai gafara ne kenan wanda ya yi irin wannan katobarar ta zihari idan ya dawo ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi afuwar Allah Allah zai yafi masa me yasa saboda Allah ya siffanci da sifa ta afuwa da kuma me da rangumi Allah mai afuwa ne mai rangumi ma'ana kamar ana cewa wannan abin da kuka faɗa kun aikata mummunar magana kun yi ƙarya ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kai mijinta ka tuba zuwa ga Allah saboda Allah mai afuwa ne mai gafara ina fata gani ma'ana Allah mai rangwami ne mai afuwa ga bayi shi sa ƙwar'ani za ka ga yake da wani salo duk yadda mutum ya kai ga katobara idan ƙwar'ani ya jero ya jero ya yi bayani sai kuma Allah ya buɗe masa ƙofar tuba ka duba dai gaza irin ta yahudawa shi za su fiye ibn uyena yake cewa kada ka tobarar da kai ma Allah barnar da kai ma Ubangiji kada girman wannan barnar ta sa ka kaki tuba zuwa gare shi yace saboda Allah ta'ala ya karɓi tuban ma waɗanda suke manya-manyan makiya ma na ya buɗe musu ƙofar tuba misali kallin yahudu da suka ce inna Allah salisu salasa ko nasara inna Allah salisu salasa da sauran makamantan wannan amma ƙarshe sai ce da su afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna ka duba kafirai masu mutum gumaka da lata da uzza yace kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in suka daina suka tuba duk abin da ya gabata za a gafarta musu ashe kenan kar mutum ya daba daukan cewa wai ba za a yafe masa ba shi za ce wa inna allaha ghafurur rahim sai Allah ya ce والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به Wallahu والله بما تعملون خبير الله سبحانه وتعالى biyo da kuma hukunci aya ta biyu ta yi magana akan shi kansa hukuncin kalmar zihari ta bayyana cewa mummunar magana ce magana ce ta ƙarya wanda bata dace kaga kenan kalmar kanta ko wannan ziharin shari'a ta yi kwandemin ɗinsa ƙur'ani ya ya yi watsi da shi ya yi wurgi da shi ya Allah wa reti to idan mutum kuma ya je ya aikata mai zai yi to sai Allah ya kawo mafita Allah ta'ala ya ce na wallazina na min nisari Allah ya ce waɗanda dai suka yi wannan zihari ga matansu suka siffanta bayan matansu da daidai da na iyayensu mata sun summa hudu lima qalu sa'an nan suka dawo daga abin da suka faɗa suka yi mi'ara ma ba yake suka dawo sai Allah ya ce hariru raka ba su ‘yanta baiwa mana ya sayi bawa ya ‘yanta ko baiwa min kabli an yata masa gabanin su sami shafan juna shi da wannan matar mana ba shi ba kusantarta har sai ya yi wannan kafara ta zihari shi ne kamun ya shafe ta ta shafe shi to sai ya yi mai sai ya yanta baiwa Allah ce zaliku wancananku wannan hukunci Allah ya zo muku da shi ne don mai tuwa a zo na bi'i mana Allah yana muku wa'azi ne da wannan shi sai ya nuna muku ga abin da ya kamata ku yi wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki masani ne kan abin da kuke aikatawa lafazin summa na lima Sa'an nan suka dawo daga abin da suka faɗa malaman tafsiri na da ɗayan maganganu a nan kamar haka magana ta farko suka ce abin da ake nufi sun maya udu na limaƙalu, sannan kuma ya dawo daga haramta ta da ya yi ga kansa domin aida da ce mata bayanta kama da na mahaifiyarsa yayi ne don ya haramta ta da kansa don ta haramta gare shi to kaga Allah ya ce sun ma udu na limaƙalu. kenan ya dawo daga haramta wannan mata da yawa kansa yanzu ya dawo ya mai da ita ta zama alaliya gare shi kaga ya janye ne ikirarin da ya yi to sai wannan kafara shi ne ma'ana sun mai uduna lima kalu ma'ana sannan suka dawo daga wannan abin da suka faɗa na haramta waɗannan matan nasu gare su to ga abin da za su wasu malaman suka ce ah, sun mai na lima qalu da ya faɗi wannan magana yana nufin aure ya mutu sun mai na lima qalu sannan kuma yanzu ya dawo yake nufin riƙe auren ta ci gaba da na a matsayin matarsa ga shi ƙarya ya faɗa kenan to abinda zai kankare wannan laifi Shi shine fata ariru raqaba sai ya yanta baiwa ma'ana ya yanta bawa namiji ko mace ya siya ya yanta amma wannan zai yi ne min qabli an masa kamar a samu shafar juna shi ne kamar a samu haɗuwa ta auratayya kusantar juna Allah yake cewa Allah ya wajabta wannan abu ne gare ku dan ya zama wa'azi gare ku dan ku wa'aztu wa ga barin yin zihari shine ma na zalikum tu azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa kuma zai wa kowa sakayya na abin da yi kamar wani na cewa to idan ba za a iya yanta baiwar ba ko kuma babu baiwar sai Allah ya ce ne فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم تعالى تعالى فمن لم يجد wanda bai samu annan baiwa da zai yanta ba ko ba wanda zai yanta bai samu ba ko dai bai da kuɗin da zai sai bawa ya yanta ɗaya kenan ko kuma babu bawan da za a yanta kamar yanzu ko da kana da kudin bawan ai babu bawo. to fa man lam yajid wanda bai samu wannan bawa da zai yanta ba to me zai yi sai Allah ya ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai ta tafi option na biyu ita mahali na biyu shine ya azumci watanni biyu jere wata biyu a jere malamai suka ce idan daga farkon kowane wata ya fara to ko da watannin masu 29 tara ne shi kenan amma inda tsayayi ya kwana 60 a jere in ya sha da gangan ko hamsin da takwas ya sun zubi ya sake samu amma yana da dama ya dakata idan rashin lafiya ce ta kama shi kuma rashin lafiya ta gaske wadda ba zai iya azumi ba sai ya sha yana samun lafiya sai ya wuce ko kuma yana tsaka da kafarar sai wata ramadana ya zo sai ya dakata sai ya yi ramadana idan aka kammala ramadana mai abin dariya idan aka kammala ramadana ranar sallah ba zai azumi ba saboda an haramta sallah ranar azumi ranar sallah an shi da shi za a ci abincin sallah ai komai washe gari zai hawaii sai dora ina fata yan gani to ire-iren waɗannan ne za su sanya ya ajiye wannan shine sirrin da ya sanya imamu malik ya ce wanda yake kafara irin wannan ko ta kisan kai ko ta zihari ya ce bai halatta ya tafiya ya hana tafiya saboda in yi tafiya ai zai iya fakewa da tafiya ya sha shi zai imam malik ya ce ba zai ba in kuma ya tafiya daidai ya azumi saboda babu wani abu da zai sa ya dakata sai ya haƙura da tafiya sai sanda ya kammala shi ne ma'ana fasiyamu sha'arai ne mutatabi'ain shi ma dai min ƙabli an yatamassa shi ma dai kaman a samu kusantar juna tsakaninsa da ita kamar kenan ƙaurace mata zai yi za ta ƙaurace masa faman lam yastati' to wanda ba zai iya azumi sittin ɗin ba fa shi ma sai a kawo wani kuma mataki na gaba sai Allah ya ce fa it'amu sittina miskina ya ci yadda miskinai guda sittin mana ya ba su abin da za su ci ci ɗaya su ƙoshi ma'ana su ci su ƙoshi wajiba ɗaya kamar abincin rana ko abincin dare su ci su ƙoshi Allah ya ce zalika wancananka na wancan hukunci ko wannan hukunce-hukunce da Allah ta'ala ya bayyana yanzu na zihari ya sauƙaƙa muku daga haramtawa ta har abada wadda take a da Allah ya muku wannan sauƙin ne ba don komai ba litu'minu billahi wa rasuli saboda kun yi imani da Allah da manzansa don ku ƙara samun imani cikakken imani ta hanyar ban abin da Allah ya ce a yi a aiwatar a guje ma abin da Allah ya ana a guje masa sannan kuma a daina waɗancan abubuwa na jahiliya wato na jihadi shi sa Allah ya muku wannan hukunci saboda kun yi imani da Allah ku ƙara imanin da Allah da manzansa Allah ya ce wa tilka hududullah to nan ka iyakokin Allah ne mana waɗannan abubuwan da ayoyin da suka ambata iyakoki ne na Allah ta'ala saboda ka a kiyayi ƙetare su walil kafirina azabun alim Allah ya ce kafirai waɗanda suka kafirce ma waɗannan iyakoki na Ubangiji suka keta suka ci gaba da yin su yadda suka ga dama wannan kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a kansu Allah subhanahu wa ta'ala zai kama su da wannan azaba waɗannan ayoyi suna mana bayanin zihari malamai suna cewa abinda ake ce ma zihari shine miji ya kwatanta wata gaba daga cikin gaban matarsa da wadda ta haramta gare shi sawa'un mahaifiyarsa ce ko wadda ta haramta gare shi kamar ƙanwarsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko yayarsa ko ƙanwar mahaifiyarsa ko yayarta ko ƙanwar mahaifinsa ko yayarta suka ce wannan shi ake ce ma zihari kuma malamai suka ce hukuncin ziharin nan mun san shi yin hukuncin haramun yin wannan abu baya alatta tunda Allah ya kira shi da cewa muguwar magana ce kuma ƙarya ce kisa ibn al-qayyim ke cewa inna zihara haramun la yajuzu al-iqdamu alayhi ya ce zihari haramun ne baya alatta mutum ya ma tunkari shi balle ce zai ne annahu kama asbar Allah anhu munkarun min alqawli wa zura yace saboda kamar yadda Allah ya faɗa muguwar magana ce kuma ƙarya ce fakilahu uba haramu su kuma duka biyan haramun so da baya alatta wato ayi to shi wannan zihari yana da rukunai rukunin farko shine al-muzahir shi wanda yi zihari mijin to shi wannan kuma dole ne ya zamo yana aurenta ne a lokacin da ya mata zihari yana aurenta domin wannan hukunci ya tabbata ne ga mijin da ke auren ita wannan kaula bintu mai bintu sa'ala so da ka dole ne ya zama kenan wato mijinta ne kenan wanda ba mijinta ba in ya mata zihari to wannan ziharin bai ba kenan ina fata an dole ya zama mijinta sau da aka yanzu kawai dan wata za ta wuce sai ka ce ke bayan ke kamar na babata kuma sai daga baya ka zo ka aure ta a yi aka ba ka kare ta kanka kawai kai ta yin tilbari kana tuba ku to da in irin da babu ta ne ka aure ta kamar wata matsala ce ai mutum ya nuna wata ya ce wance inda na auri wance ta saku a tsalaƙun ƙabilar zawa ce duk wanda na auri wance to kiya ce ta saku kuma kawai sai ƙaddara Allah ta dayo kuma sai zama a duniya zama wanda yake kauna sama da ita sai ya aure ta to shin ta saku ko auren na nan wasu daga cikin malamai suka ce ta saku tunda ya da sharaɗi kuma sa ya tabbata imamul bukari ya ce bata saku ba saboda wannan magana ya faɗa magana banza ce dan da ya faɗa me dalilin sai ya ce Allah ne ya faɗa ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma qallabtumuhunna Allah yace ya ku masu imani in kuka auri mummunai sa'an nan kuka sake su to nan ne sakin zai yi aiki kaga sai an aura shi kuma zan da ya faɗa bai aura ba to da babu shi to shi yasa ma nan wanda ba miji ba in yayi babu aure babu me babu magana zai to wata matsala idan ita kuma ta gaya maka ba sai ta kalle ka ta ce bayan ka irin bayan babana ina fata gani sai ta faɗi wannan to shi zai hari ne akwai magana guda biyu hanabila sun tafi cewa hari kuma ciki har shekul islam ibn taimiyya ya tafi kan wannan matsala ya ce idan miji ya yi haka to sai ya yi kafara zihari sai ya yi waɗannan kafarorin da aya ta yi bayani me dalilinsa ya ce wani asar wanda wato ya zo cikin musannaf na abdurrazzaq sanani da sunan na sa'id ibn mansur da sanadi ingantacce daga aisha bintu talha ce za a al-mus'ab ibn zubair in Ya ce in tazawwajatu taima mus'ab dan zubair zihari tace in dai ya aure ta ubayansa kamar na babanta fastuftiya laha fuqaha'un kathira bil madina ya gaje neman fatawoyin wasu cikin malaman madina fa amaruha an sai suka bata umarnin ta yi kafara fa ta qad gulaman laha samanuhu alfai sai ta yanta wani bawanta wanda yake da kimar kudin da ya kai dubu biyu na zinari ko na azurfa sai suka ce to wannan fata wadda malaman madina suka bata ya nuna in mace ta faɗa wa mijinta wannan kenan wannan hukuncin ya kama ta sai ta yi kafara wanda shine ra'ayin anabila amma imamu malik da imamu abu hanifa da imamu shafi'i jumhurin malamai kenan suka tafi zuwa ga cewa wannan maganar tata ta yi a banza ba ta da amfani ba ruwan shari'a da maganarta suka ce saboda wannan hukuncin na haranci ba a hannunta yake ba a hannun wa yake a hannun mijinta kuma wannan magana ita ce mafi inganci magana in ka kalli da shi me yasa da a ce mace in an yi zihari ana wannan ai da na yanzu nan sun wahalar da mutane ba haka bane kana bata mata rajo ita ce bayan ka kamar na babana ta san kai za ka biya kuɗin ka fara ba ka bani ba ka magana ta ce to ni ba ruwana da kai an ce ba kai ba ni sai an yi ka fara ni ko ba zan yi azumi sun ba kaga me za a yi kenan kaga kullum kana ciyar da miski ne bayan wata ɗaya ka ƙara ɓata masa rai ta ƙare yi <laughs> ba haka ba ne to amma kaga da shari'a ta ce maganar ta lahuwun ne ba ta da amfani aka fi shi kenan ba wani abu ta faɗa su ɗari ma kawai dariya za ka wuce ka karbi da ita ka ce ki istighfar kawai ki tuba wa Allah to wata matsala, da yawa ana yi matasa na sha ji kawai waje matarsa ta dinga ce masa yaya ko ta dinga ce masa dadi gwanda bebi wannan ba matsala ko amma dadi amma dadi ta ce masa dadinta yayanta to wata ma kai da tana cewa babana gaskiya ku dina duk da ita ba babanta ke nufi ba a zuciyarta innamal amalu bin niyyat amma akwai shubha akwai shubha ko babu akwai shubha da haka a faɗi wani abin daban wanda ce bebi ya ce bebi ko ya fi da ta ce baba ko yaya ko me ko dadi ina fata gani ita ma ya kamata ta kiyaye saboda wannan ba duk abin da zai bayi zuwa kai ka fadawa ga abin da bai dace ba kawai ka guje shi wannan shi yake ce mai alwara tsantsini mutum ya guji abin da babu laifi kansa amma gudun zai iya kai ka zuwa ga fadawa laifi gaskiya wannan shine abin da yafi rukuni na biyu wanda aka yi wa zihari ita ce mace to dole ta zama ita ma matarsa ce a shari'a ba matarsa ba ce kaga babu wani abin nan idan baiwa ce ba jamhurin malamai sun tafi cewa in baiwa ce mata ziyari yayi a banza babu wani rukuni na uku lafazin shi ziyari dole ne kwatanta ta da abin da ya haramta gare shi kamar wannan yadda ya zo a diji bayanta kamar na babarsa saboda aka yi kwatanta ta da babarsa shi sa malamai suka kasa wannan siffofin zuwa gida ne gida uku na farko suka ce idan ya kwatanta ta da ma'aikiyarsa to wannan dama magana ta ƙari sai ne sai ya yi wannan kafara ko ya kwatanta ta gadon bayanta da wadda ta haramta gare shi haramci na har abada kamar wa ‘yar uwarsa ko gwaggwansa ko ƴar cikinsa ko wani abu to wannan akwai magana biyu wasu malamai na cewa zihari ne wasu malamai na cewa ba zihari ba ne amma in ka kalli yadda dalilan suke wannan shi ma zihari domin wannan ne ne ya kwatanta da ita ta haramta gare shi na har abada sau da ka nan bai kamata wato ya kwatanta su da irin wannan ba sai hali na uku ya kwatanta ta da wadda ba ta haramta gare shi ba ko ta haramta gare shi amma haramci na ɗan wani lokaci kamar ƙawon matarsa aka ƙawon matarsa ta haramta gare shi ne na wani lokaci idan ba matarsa zai iya aurenta aka yi ce misalin ya rabu da matarsa zai iya auren ƙanwata ko ta rasu a'a gwaggwanta ce ƙanwa babata in ya rabu da ita zai auren ƙanwa babata haɗa su ne aka haɗa to sai kwatanta ta da wannan malamai suka ce mafi jiya magana wannan ba zai yari. domin ita wannan ai ba ta haramta gare shi ba sai haramci na ɗan wani lokaci domin bayan wannan lokacin zai iya aurenta haka ne ko ba haka bane ina jin na taɓa kawo masala a nan sayyidina aliyu ko abdullahi Ibnu ja'far ya auruwa ya aure yar gidan baffansa na ali baffansa ne kanin babansa ya aure yar na ali sannan ya aure kuma matar baffan nasa matar na ali wanda ba ita ta haifu wannan yar ba kuma ya hada su kishi kun ce ya hada su zama zama ko zan ce kishi ba suka zama abokan zama matar aliyu da yar aliyu kenan ɗaya matar na aliyu kishiyar babu wannan yar sayyidina aliyu ce kuma ya hana ta aure ko malamai suka ce ba matsala idan hada gudun fitina amma aure ya yi to kaji kenan saboda mai haramci na dan wani lokaci ne shi ma a nan babu wani abin nan to in ya kwatanta ta da wata oka wadda ba ta mahaifiyarsa ba fa wata gaba wadda ba baya ba kamar ya ce hannunta ko fuskarta ko muryarta ko wani abu makamantan wannan to wannan shi ma akwai maganganu wurin malamai su hanafiya suna gani dole ya zamo gabar da ya kwatanta ta da ita to bai halatta shi ma ya kalli gabar ba in bai halatta ya kalli gabar ba to ta ya zama zai hari shafi'iya su kuma suka ce dole ne wannan gabar ya zamo a al'ada ba a cika faɗatta ba don girmama idan irin wannan ne ya faɗa ya zama zihari sai dai ba wannan bane babu komai mana a kansa a wurin adabila suka ce kawai zihari ne ko ma wacce gaba ya kwatanta inda ta muharrama su ta zama wato zihari saboda haka kenan shi ma dai mutum ya kiyaye sai rukuni na hudu shi ga zihari shine wannan lafazi na cewa bayan ta kaman na babarsa sannan malamai sai da da wasu abubuwa makamantan wannan wanda suke iya ba da ma'anar wato zihari to duka waɗannan sun shiga cikin wato zihari kuma baya halatta ya kusanci matarsa kamar da aya ta nuna sai ya gama yin wannan kafara ta zihari to matsalar da za mu cike da ita yaushe zihari zai warware na ɗaya idan ya gabatar da wannan kafara in ya ɗaya daga cikin waɗannan kafarori to yanzu ya dawo sanin alin sai su gaba da zaman su lafiya na biyu in wanda ya ƙayyade ne domin akwai wanda ake ƙayyadewa to shi kuma lokacin da ya ƙayyade yana wucewa to hali ya wuce ko da bai kafara ba kamar misali ya ce bayanta ya yi kama da na babarsa tsawon wata ɗaya to in watan ya wuce in a watan zai kusanci ta sai ya kafara amma in watan ya wuce shi kenan dalili hadisin da imam Mutum ne zai fitar hadisin a sakar al'aslami salama ibn sakar alaslami ya ce shi Allah ya sa masa wata sha'awa mai karfin gaske to shi za in watan ramadana ya zo sai ya kware kwarewar jihadi ga matarsa dan ma kada ya kusance ta a a tabar da rana ta yi sai ce to bayan ta irin na babu sani tsawon ba shi ke nan ba shi ba ita saboda ya zauna lafiya ya ce to wata rana ya yi haka sai tana shara da rana ko tana jare-jare sai wani gefen tufafin ta ya daga sai ja hankalinsa saboda yana da karfin sha'awa ya ce sai ya afka mata bayan mai afkuwa ta afku sai ya fito ya samu makota da sauran yan unguwa yace da Allah kun ji kun ji ku zo ku raka ni wurin annabi mu ji hukunci sai suka ce wallahi ba za mu ji ba ka je kai wannan tabargazar da rana a ramadana kuma ka ce mu zo mu raka ka salan a saukar da aya a ce har da yan unguwarsu a ta karantawa har kiyama har kiyama ta tashi ana karanta ana cewa da mu wallahi ba za mu ji suka ce wallahi ka tafi kai kadai kai ka jiyo kai za ka ya taho gurin manzala ya ce kaji kaji kaji sai da manzala ya maimaita masa su uku ya ce an ce bira kai kai wannan ya ce ni ne kai kai wannan ni ne a nan ku yace kuma ga nan duk hukuncin da Allah ya yanke a kai na aimu sai manzala ya ce za ka samu baiwa da za ka yanta wuya larawa suna cewa wuya raka ana nufin ba da aka faɗa masa haka sai taɓa wuyansa haka yadda ciwon sai ya ce ya manzala duk duniyar nan umar da wuyan nan na ba na mallaka komai sai manzala ce za ka iya azumi wata biyu jere azumin wata biyu a jere ya ce ya manzala ramadana ma ya jawo matsala wannan kana wata biyu jere a ba zai yiwu ba'i to ce da miskinai tun ba sai ce wala biyu da yamma ya kwana dore sai manzala ya ce to abinda za a yi juya koma unguwarku akwai sa'ina wakilin da manzala ya nada ya tattara zakar unguwar ya ce ka je ka ce ma duk abin da aka tara ya baka ka cire wanda za ka ce da miskinai su tira kowa ka kai gida sai dawa yana kakaba ya ce na zo gurinku na haɗu da wahala na je gurin annabu na haɗu da sauƙi ya ce abinda aka tara ma a bani kayana to sai malamai suka ce da a ce ya kiyaye tsawon watan in ya wuce shikenan zai hari ya wuce tunda dama ya haramta ma kansa matan ne na tsawon kware wannan lokacin sai matsala ta uku shine idan ɗaya daga cikin ma'auratan ya mutu ka yi hari kan kai ka fara zai karasu shi ke hukunci ya wuce ko ka mata zai hari kamun kai ka fara karasu wasu daga cikin malamai suka ce babu maganar kafara kuma inda hukunci ya riga ya wuce ina fata an gani da wannan za mu dakata lokaci yayi gobe zamu dora wallahi ba alim